Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Abida Bahari Auda. tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar alhafi shirya yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau daya ga watan Disamba da shekarar 2022. Za mu yi magana ne akan cutar karancin jini da kuma muhimmancin bada jini. tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin dabu da yau, wakilan sashen Hausa su tattauna bada da basu ruwa da tsaki akan wadda cuta, sadda za mu ziyarci filinmu da kwallaba. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. dare za mu fara shirin dai da tattaunawar da wakilin sashi hausa abuja hawa umar ta yi da kwararriyar likita dr maryam ahmed al-mustafa Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci muna tare da Dr. Maryam Ahmad Al-Mustapha inda za ta yi mana cikakken bayani akan matsalar karancin jini wato anemia a turanci. likita gare ki. Wato jinin ɗan adam ba abu ɗaya ba ne, abubuwa da yawa ne suke haɗuwa su zama jini. Daga cikinsa akwai ruwa, akwai ƙwayoyin halitta da muke ci musu cells kuma daga cikinsu akwai red blood cells wanda suke ba jini wannan jan kalan akwai white blood cells wanda suke taimaka mana mai faɗa da cuta sannan akwai platelets wanda idan muka ji ciwo suke dan nana ciwon bayan waɗannan ƙwayoyin halittar kuma akwai wasu abubuwa daban duka abubuwan nan ne suke haɗuwa su zama jini to shi fa jini a ɗan adam ɗin yana zuwa daga ɓargo ne da ke cikin ƙashi ɓargon ne yake haɗa jinin sai ya sake cikin jijiyoyinmu anemia ko ciwon ƙarancin jini ba cuta ba ne da ke zaman kanshi yawanci sakamakon wani abu daban ne ma'ana in mutum yana da karancin jini ba wai cewa za a yi cutan shi ne mai karancin jini ba cewa za a yi yana da wani ciwo ko wani matsala da ke jawo mishi karancin jini. To likita shin me ke kawo cuta ko kuma matsalar anemia wato karancin jini a jiki? A takaice dai za a iya samun karancin jini ta hanyoyi hudu ne. Na ɗaya idan mutum yana asaran jini ta wani hanya, kaman a ce ta hanyar al'ada ko masu tsutsan ciki wanda tsutsan yake tsotsa jinin ko kuma irin a ce masu kansan hanji da suke zubar da jini ta bayi. Na biyu shine idan jikinmu baya yin sabon jini yadda ya kamata. Misalin wannan shine kamar wanda ba sa cin abincin da ɓargo yake bukata don ya yi sabon jini ko kuma masu ciwon ƙoda wanda kodan baya sake abubuwan da jikinmu yake bukata ya yi sabon jini. Na uku shine idan jikinmu yana faffasa waɗannan ƙwayoyin halittan da ke cikin jini ɗin wannan shine kamar za a ce ciwon malaria ko kuma ciwon sikila sannan na ƙarshe idan jinin da mutum yake bukata ya fi wanda ɓargon shi yake yi ya saki misalin irin wannan shine mata masu ciki ko kuma mata masu shayarwa a takaice dai akwai matsaloli da yawa gaskiya da suke jawo karancin jini kawai wa'innan misali ne muka bayar da wasu alamomi ake gane mutum na fama da cutar akwai alamomin da mutum yake iya ji a jikin shi akwai kuma alamomin da ake iya gani a jikin mutum idan yana da karancin jini daga cikin alamomin da mutum zai iya ji zai iya jin gajiya ya ji bai da karfin iya komi zai iya jin jiri ya zo ya fara ciwon kai ko ciwon kirji zai iya fara haki ko ya ji zuciyar shi yana bugawa idan abin ya yi tsanani ma akwai abin da muke cewa paika wato wannan mutum zai rinka sha'awan abubuwan da ba abinci ba ne kamar takarda ko chalk babban alaman da ake gani a jikin mutum kuma in yana da karancin jini shine tafin hannayen shi ko kuma leɗen shi ko kuma ƙarƙashin idanuwansa za su iya canja kala su yi haske ko su yi fari. Shin matsalar anemia ko ƙarancin jini ta kasu kashi nawa ne? Akwai hanyoyin da ake amfani da su a kasa karancin jini. Na farko, akan duba girman waɗannan ƙwayoyin halittar da ke cikin jinin ne. Na biyu kuma akan kasa shi ta hanyar cutar da ke kawo shi ne, kamar yadda muka gama bayani ɗazu. Wacce mutane suka fi cin karo da ita kuma me yasa? Karancin jinin da aka fi cin karo da shi shine muke ce mishi nutritional anemia. Wannan shine karancin jinin da ake karo da shi saboda mutum baya cin abubuwan da ya kamata wanda suke taimaka wa jikinmu ya haɗa jini ɗin. Misalin waɗannan su ne abinci masu folic acid kamar su alayyawo, abinci masu B12 kamar su madara, su kwai da kuma abinci masu iron wato masu ganye da su naman saniya kenan. tsakanin manya da yara ko kuma tsofi waɗanda suka manyanta suwaye suka fi cin karo da cuta ko kuma matsalar karancin jini. Wanda suka fi samun karancin jini da yara ne masu shekara ƙasa da biyar da kuma mata masu ciki. Ƙungiyar lafiya na duniya mata ce 42% ɗin yara na duniya suna da karancin jini sannan 40% ɗin mata masu ciki ma suna da karancin jini. Shin matsalar karancin jini ko anemia na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado? Kamar yadda muka yi bayani ciwon karancin jini yawanci sakamakon wani abu daban ne to an san za a ce eh kenan domin akwai cututtukar da ake iya gada kamar su ciwon sikila da su ciwon koda da suke iya jawo karancin jini so ba wai karancin jinin bane ake gada a'a ciwon da ke jawo karancin jini ne ake gada yaya tsananin matsalar take idan ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba gaskiya in cutar ta yi tsanani ba a ɗau mataki ba za a iya samun matsala a yara cutar zai iya hana su girma yadda ya kamata a masu ciki zai iya jawo musu matsaloli da cikin ko kuma da jaririn zai iya jawo ciwon zuciya abin da muke cewa heart failure zai iya jawo bugun jini abin da muke cewa stroke a gaskiya dai zai iya jawo matsala kala-kala har ya yi kisa ma shin wani irin nau'in abinci ya kamata masu fama da matsalar karancin jini su rika ci ko kuma su kauracewa idan mutum yana da karancin jini ana so ya rinka cin abincin da za su taimaka ma jikin shi yin sabon jini kamar su ganye musamman alayyahu madara kwai naman saniya wake da abubuwa da yawa da za su ba da mutum wannan folic acid ayon da b din yake bukata domin jikin shi yayi sabon jini. To likita daga karshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu don kaucewa cin karo da cutar ko kuma matsalar anemia wato karancin jini da ma sauran cututtuka baki daya. A takaice dai gaskiya hanyar kariya shine cin abinci mai kyau sannan zuwa wajen likita da wuri idan mutum bai jin daɗi. Ciwo ma in ya daɗe a jikin mutum yana kawo karancin jini. Duka duka dai a takaice idan mutum yana da karancin jini ba wai a wajen ake tsayawa ba ana samo dalilin da ya jawo ne sannan a yi maganinsa. Dalilin haka ganin likita da wuri da bin shawarar likitoci yana da mahimmanci domin mutum ya kula da lafiyansa sannan ya ɗau mataki ga duk wani matsalar da ke wasa da lafiyar shi. Allah ya kare. To masu sauraron mu kun ji abubuwan da likita ta faɗa akan wato matsalar anemia ko kuma karancin jini a jikin ɗan adam. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu yi tattaki zuwa maraɗi a jamhuriyar Nijar, inda za mu kawo muku bayanai akan ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya taimakawa masu cutar ƙarancin jini, wato ta hanyar ba da jini kenan. Ga wakilanmu Hauwa Umar da Mansur Sani da rahoton da suka haɗa mana akan wannan batu. Ba da tallafin jini a asibiti abu ne mai mahimmanci musamman don marasa lafiya da ke da buƙatar ƙarin jini da gaggawa kamar waɗanda suka yi hatsari mata masu juna biyu masu fama da amosanin jini da sauransu. Duk da cewa ba da tallafin jini yana da mahimmanci akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko waye suka cancanta su ba da tallafin jini don ajiyewa a bankin jini na asibiti ga hirar da abokin aiki na da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar Mansur Sani ya yi. yi da shugaban bankin jini na babban asibitin maradi wato mamman aminu bura harkar jini a takaice a maradi mutane suna iyakar kokarin su ba da jini suna iyakar kokarin su amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa su wane ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini to wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da da za a kawo mace manon a gulguje daga kauye tana zubar da jini wajen aihuwa ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita sannan eh, wajen yara yara kanana wani lokacin da muke ciki na masu saurin cizon sauro ko kuma masu haɗarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake bukatar jini a halin yanzu idan muka yi duba ni ne fa'idar ba da jini a likitanci ko kuma a bangaren lahiyar dan adam a takaici fa'idar ba da jini tana da yawa kashi biyu ko kashi uku a likitance in ka ba da jini kai da kanka inda lahiyar kalau ya cancanta ka ba da jini ka cika ka'idodin ba da jini to idan ka ba da in Allah da zaka ji daɗin jikinka zaka je kamar an sauke ma kaya sannan wajen kuma taimako na addini in ka taimaka ka ceto rayuka ba ma raɗe ka tambaya ko da ɗaya ne ka ce ta amma rayuka da yawa ne ka ce ta saboda shi wanda ka ce tan zai wa al'umma aiki wa ya kamata ya bada jini ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika wanda ya kamata a bada jini mutum balagi shekara goma sha takwas zuwa sittin ga wanda bai taɓa badawa ma wanda ya sa badawa yana kai har shekara sittin da biyar kuma ya zama to mai lahiya ne ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje sannan mata suna iya badawa amma ya zama to masa ba sa goyo ba su da juna biyu kuma ba sa cikin haila namiji yana iya badawa duk wata uku kinan yana iya badawa so hudu a cikin shekara mata suna iya badawa duk wata hudu kenan suna iya bada eh, sau uku a cikin shekara wannan zune manyan gimshiki na bada jini za a iya tantance jinin mutane duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lahiyar lau ko kuwa a'a a cikin ba da jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki ko ko a'a kuna dauka ne idan kun dauka kun ga wata illa ga jinin kukan zubar da shi kuma wannan mutumin ba tare da ya sani ba binciken yana hawa biyu hawa na farko kahin ka bada an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu ya zama kana da lahiya a shekarun ka sun ka sha takwas zuwa sittin kuma yawanin ka ya ba kilo hamsin baya in ka cika wannan ka'idodin aka ma tambayoyi baka da wata rashin lahiya wadda kasan da ita ko kuma da ake ganin ta a cikin fatarka to wannan sai a ɗauki ka to kashi na biyu kuma shine jinin aka ɗauka dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan ƙasar Nijar ta ba da dama a yi a faran masassara a da be sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi wannan guda hudun su ne ake duwawa a gani sarkalan in ba ta da su in tana ɗaya daga cikin su sarkalan na ba da amfani sai a kone ta a zubar da shi. Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su kara jaje jajircewa wajen ba da tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu. A yanzu ana bukatar sosai mutane su kara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci me yasa saboda masu bukatar jinin a yanzu sun yi masu bada da yawa wanda suke ba bada fisibilla na radin kansu ba su da yawa tunda yanzu aka dan a hudu salka ɗari duk wuni daga yanzu a sai zuwa ga sai a hudu salka ɗari kuma ba a samun masu ba da dara din kansu mutum talatin za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su ba da jini. Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan ajajje ne wanda ya jima a shi. A yanzu baya jimawa. Wanda aka ɗauka a rannan shi ne ake tacewa da an tace kuma mutane suna jira an ba su sun tai. Baya jimawa. Saboda haka muna buƙatar kwarai sosai gudun mata jama'a su runkuya su zo su bara dan a samu jinin nan a tace a ajiye katihu wanda ya zo a gaggauce a ɗauka a bashi. Tunda duk katihun da aka yi da wuya ya kwana a yi kwana biyu a ajiye. Da ka zo kawai ah, an sarka ɗari aka samu sarka ɗari na cikin kwana biyu ta ƙare saboda shi muke cewa mutane su yi haƙuri an ce su kawo wani a mai da gurin kasa hasala su gani ko kama an hana su ne a'a musamman wanda suke da kar suke bada jini kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bayi ba to ka zo gidan bada jini an ce babu jini sai kai ta mamaki ya aka yi kai da kake bada jini kuma an ka zo a ce ma sai ka je ka nemo wani to halin da ake cikin ne yanzu babu jinin tatacce isasshe a ajiye duk an shanye shi dole wanda za a ɗauka a lokacin shine za a bincika a tace kuma mutane suna tsaye hannu da hannu kawai a rarraba musu tafi. Har ila yau abokin aikin nawa Mansur Sani ya zanta da wasu da ke ba da tallafin jini. Suna na Kabiru a garin Danja ne. Shekaran ka nawa? Karata ishirin da ɗaya. Kabiru gashi na iske kana ba da jini wani naka ne abba ya lahiya. Yau dai ne na ba da na fara ba da jinin ga. To mine ne dalili? Dalili akwai wani can garin Abila shine za a kara min jini. Daman ah, ka taɓa jin cewa ana zuwa a ba da jini baka ba da ba sai yanzu da ta kama maka eh gaskiya haka nan to menene zaka ce ma al'umma domin su rinka ba da jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an ɗiba naka in ya kasance akwai shi a shi kenan kaga za a yi amfani da shi me zaka ce ma al'umma matasa yan uwanka zo su taimaka ma yan uwansu marasa lahiya su taimaka musu da su ba su jini su ma a iba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya sunana shafilo Ali usman ka zo an san jini ne ko ka zo bada a'a na zo kawo kanwata ne ta mana ta cikin harka saboda gaskiya a harka akwai ci gaba cikin ta tana duk wanda ya taimaka ma dan uwan shi musulmi da jini ya taimaka ma addinin musulunci ne sau Allah muna jin dadi sau Allah kawai da lokaci da lokaci kake zuwa ka bada jini to gaskiya duk bayan wata uku yana zuwa yana bada jini tun jimul says yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo bada ina samu kuma ya taimaka ma jama'a to ya kake shiga ka da kake bada jini to gaskiya alhamdulillah ina jina yaro na yadda nake son kana kuma jikina Allah ya halawa ba da matsala komai cikin rayuwa ta daɗi kawai ke na ba da ka ce masu jin tsoron zuwa ba da to gaskiya su bar jin tsoro saboda shi jin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba amma idan ka zo ka ba da wani ma zo ba da sai a ji daɗi ba sai ta kukan maraɗa ba babu jini babu jini babu jini amma in ya yawaita to insha Allah kumi da kumi za a samu alheri cikin shi malaman addinai guda biyu wato musulmi da kirista ba su yi ƙasa a gwiwa ba su ma sun jaddada mahimmancin taimako musamman don ceto rayuwar ɗan adam ni ne muhammadu muniru na shehu umaru wanda ake cewa mai tarbiyya a nan maraɗi dan tudu bagalam to addini na musulunci ya kudaitar da musulmi musulmi ya taimaka ma ɗan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin ba da jini daga ceto rayuwa ne eh, ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne shi kan shi abinci an mai mayunwaci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne to wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah sakaya shi ko eh, Allah ya mai sakaya da aljanna ba mutum dan adam ba dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakai wurin Allah ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace ce mazinaciya ita sana'a ta zina kawai shikenan sannan sai ta ji kishirwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi shi ma kishirwa ta koro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba da za ya ɗebo sai kama yana cin kasa mai damshi dan ji dan sanyi sanyi sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi sai ta ɗauko mayafinta ta ɗarma ga takalmanta tana mai safa ta zuba a cikin rijiya ta ɗebo ta sha tabba karan ya sha a hadisi ya inga cewa saboda wannan karan da tabba ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taka kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya faɗi walakar karramna bani adama hakika mun fifita yan dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta kenan idan mutum kuma Allah ya ce eh, annabi ya ce al ya lillahi su duk tahalikai iyalin Allah ne wanda ya yahi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah kyautata ana santa ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore in mutum ka taimaka Allah ya raya shi da ilinka to Allah ce kamar ka raya duk mutane baki da kamar kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar ya kashe rayukan baki da wanda ya rai daya kuma kamar rayuka duk baki da su a lafiya ai komai sai da ita ibadan ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musamman ya kariba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma ba balai sallah daga tsaye ake so a yi in mutum ya kai bala ya kaga sai daga zaune har ta kai ta gare shi kenan kaga ibada ma sai lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya ribance lafiya shi kafin shi lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an ci kasuwar a cikin su so ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka waɗanda ka rashin dama ya zo ya hana shi da sauransu. na Fatsar Umar Jibrila shugaba na wannan iglis da ake kira da ita Peniel a nan Maradi kuma Nijar gaba daya. Ga littafi mai tsarki ban gaba inda aka hana bayar da jini ba. So abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sanin cewa lalle jini rai ne. Mutum in ba jini a cikinsa ba zai rayuwa ba. Ba zai iya yin rayuwa kuma da bangare daya ba. So in ana iya hana a bada jini na ci ba lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi. To kai kana kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu tunan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili eh, in ka yarda eh, baka bayar da wannan jinin ba zai nuna cewa kana da niyyar mutumin na ya mutu so amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai kuma a ci gaba da dauka Allah tare da shi wanda ya cece rai dai <laughs> wannan lada na ubangiji ne shi ya san sakamakon da zai mishi mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bama mutum ba tunda kai ba kai ne ke bada ba amma Allah ne yake bada ladan shi ya sani abin da yake iya bama mutum dalla yanzu kuma sai filin kwalabar mu. Mai mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke. Yau ma muna tare da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wadda za ta gabatar mana da wani kwalam da makulashe irin na gargajiya. Kowa ya sa abin da ake cewa dubulan. wato wannan dan abun makula shi da ake yi da fulawa wanda har yau za ta gabatar mana da yadda mata a cikin gida wato ori da amarya ko kuma 'yan mata masu cikin shiga ɗaki za su iya sarrafawa da kansu su yi shi hajiya barka da zuwa barka ka dai to na riga na gabatar da wanda zamu yi hajiya wato zamu yi dubula me da ni wacce take bukata idan za ta yi wannan abu wato shi dubula tsohuwar gida idan za ta yi dubulan tana bukatan fulawa shuga lemun tsami bota kwai ruwa man gyaɗa, eh, baking foda, da kuma gishiri um, idan uwar gida ta samu fulawan tarabin mudu sai ta saka mishi um, baking powder cokali ɗaya. gishirin da uwar gida za ta sa kada ya yawa kamar yatsa biyu kawai za ta hada ta dan fincino gishirin ta dan barbada pinch kenan idan ta barbada uwar gida sai ta yamutsa fulawan da baking powder da gishirin ta yamutsa su guri daya sai uwar gida ta fasa kwai guda daya a ciki uwar gida sai ta dauki botan ta rabin siemens ta narka shi sai ta zuba a kai sai uwar gida ta kawo ruwanta tana ɗan yayyafawa tana kwaba kada uwar gida ta zuba ruwa da yawa amma idan tana da ma'auni uwar gida za ta saka ruwa rabin kofi ainihin kofin da ake gwaji da shi uwar gida za ta zuba rabin kofi bayan ta saka botanta wanda ta narka shi ma rabin simas za ta zuba shi sai ta hau tsina ta kwaba shi a wannan lokacin idan za ta fidda shi daga cikin roban da take kwaba ta sa shi a kan teburi ko kuma kan dutsen da take amfani da shi na wurin aiki uwar gida za ta kwaɓe shi har sai ya haɗe jiki idan ya haɗe jiki ta sai uwar gida ta haɗe shi kuri ɗaya ta ajiye a wannan lokacin za ta bar shi kamar minti biyu uku ya ɗan huta sai ta zo ta ɗauko shi uwar gida za ta tsira shi ne ƙanana ƙanana uwar gida za ta gugutsira shi idan ta gugutsira shi ƙanana ƙanana idan uwar gida tana da injin ɗin taliya na murza taliya to uwar gida za ta saka shi a injin ɗin taliya ta dinga juya shi har sai ya fito fale-fale sai uwar gida ta naɗe shi ta soya shi a cikin mm, man gyaɗa idan kuma uwar gida ba ta da injin taliya to uwar gida za ta samu muciya ko rolimfin sai uwar gida ta dinga murza ta murza kamar za ta yi cincin ta faɗaɗa shi uwar gida an ta zo gurin faɗaɗa shi za ta faɗaɗa shi ne sai ya yi fale-fale idan ya yi fale-fale a hannunta ko a kan teburinta sai uwar gida ta rika ɗan kamo gefe-gefen tana ɗan matse shi ta rika ɗan matse shi sai ta tara shi gaba ɗaya a kan faranti har sai ta gama yi da wa'annan fulawa da ta kukutura idan uwar gida ta yi su duk suka yi kwale kwale sannan ta dan kama baki ta dan mammatse sai ta tara su bayan ta gama kwata-kwata sai uwar gida ta je gurin tuya kuma sai ta ɗauki manta ta zuba a cikin tukunya ta ɗora shi ta ɗan yanki albasa manya ta watsa idan albasa ya yi ƙamshi to mai ya soyu sai uwar gida ta cire albasa ta ajiye a gefe ya soyu za ta ga ya ɗan bushe haka sai uwar gida ta cire shi sai ta ɗauko shi wannan dublan da ta riga ta mummurza su ta ajiye sai ta fara tuya haka uwar gida za ta saka kowane ɗaya tana soya sha sai ta ga ya ɗan canza kala daga fari ya zama ɗan brown brown ya yi kalan brown sai uwar gida ta sauke to bayan uwar gida ta sauke shi um, uwar gida ta ɗora tukunya za ta ɗora tukunya shi ma a gefe ta saka shiga kofi ɗaya da rabi ta ɗebo ruwa shi ma kofi ɗaya da rabi ta ɗauki lemun tsami kamar guda ɗaya zuwa ɗaya da rabi zuwa biyu sai ta matsa shi a cikin wannan runguwan um, shuga da, da ta ɗora a wuta uwar gida za ta bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ta fara gani ya fara ɗan tafasa yana wani ɗan kumfa kumfa kumfa haka to alama ne na nuna cewa um, ta ya, ya nuna to uwar gida idan ta ga haka to shuga ya nuna kenan sai ta sauke ta dinga daukan dublan da ta soya tana sakawa a ciki tana an jujjuyawa to dublan ya kammala a a sha tuwo Masu sauraro a nan muka ka karshen shirin nama ne yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. ga yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare